السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونا سافية تعتبر سافية asabar safiyar sha nawa da goma sha uku ga watan shida hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya cikin yardar Allah yau ma Allah ya ƙaddari haduwar mu kamar yadda muka alkawarta wa juna haduwa a kowace safiya irin wannan ta asabar don ɗaukan darasi a cikin wannan masallaci na nurul islam wanda a kowace safiya mukan karanta wannan littafi sharhul aqidatul wasibiyya wanda babban malami shekul islam ibn taymiya rahimahullah ya ainihin wallafa shi a matsayin gudunmowa da zai bai wa musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da gidan aljanna sannan sai kuma babban malami muhammad salih ibn al ya zo masa sharha shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube shi da rahma to muna ji yadda shi malam yake yi mana bayani dalla-dalla kan abin da ya shafi mabukan gaibu a ƙarƙashin wannan aya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shi ne a wajensa ne mabuɗan gaibu suke mafatihul bai wanda yake la alamu illa hu ba wanda ya san su sai shi to malam ya sake kawo mana wata aya wanda yake cewa wa hadhihi al-mafatih fassaraha alamul kalbi bi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam حين قرأ malam ya ce mana waɗannan mabuɗai na gaibu wanda mun yi bayani a baya mai tsawo a kansu to fassara a'lamul khalqi bi kalamillah mafi ficin ilimi a cikin dukkanin halittu wanda ya fi kowa ilimi ya fassara waɗannan mabuɗai na gaibu in ba wani ya je ya sake wa ayar fassara to ka ce karya yake don wanda ya fi kowa ilimi a duniya ya fassara ta fassarar da kuma dole ita ce fassarar da kowa zai yi wane ne a'lamul kalbi da kalamillah wanda ya fi kowa sanin sirrin maganar Allah shine Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم يا فسر ودنا مبودي حين قرأ لوكا تندي كرن تونا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير wannan aya ta gama bayyana mana mabuɗai na gaibu guda biyar wanda ya kamata mai karanta aƙida duka a ce ya haddace su yanzu idan na ce mu daga kai mu kawo su za mu iya ga su fa inna allaha inda ilmu musa wa yunazzilu al ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي عرض تموت بلادية إن الله عليم خبير قبع تفرق تفارا إن قبع بيوكما سكي تعدي دواو سيكما قبع بيوكما سكي تعدي da da take haɗe da ma to ya kamata mu kula da waɗannan irin ayoyi waɗanda suke jigo na aƙidodi kudurce-kudurcen da suke tabbatar da kaɗaituwar ubangiji da kuma irin abun da ya cancanci a dangana wa Allah shi kaɗai da irin abubuwan da za a iya dangana wa wani bawan Allah kamar yadda a baya aka ce akwai gaibi na wato wanda yake ana danganta shi ga wani amma ga wani ba gaibu ba ne muka ce abin da ka ɓoye da hannunka mu a wurinmu gaibu ne ba mu san da shi ba amma kai ba gaibu ba ne abunka don kai ka ɓoye kayanka ka san shi za ka iya ce mana abu kaza da kaza ne a tsananin jiki. eh to amma mu da ba mu aje ba sai da ka gaya mana sannan muka sani gaibu ne a gumi to shi Allah da wanda ka ɓoye da wanda shi ya ɓoye kayansa duk ya san su shi gaibin gaba ɗaya ɗungurungun iliminsa yana wajensa shi ba wani abun da ba fili yake ba abunsa abin da yake sarari da wanda yake ɓoye duk ɗaya ne abun Allah subhanahu wa ta'ala wani mai iddiyayin ilimi haka ce yana bayani akan irin su da kuma irin aƙidar masu buga ƙasa da duba wai bature da zai gwada su a ƙasan nan ya ga suwaye ne malamai wai sai ya koya sa <laughs> ba daɗe da wannan wajen ba to watakila ba ku ji ba sai kun ji sai mun bayani don kana da a ah, ai akwai shi kwanan nan aka yi shi to Allah ya rufa wai malamin da ya kamata ya karantar da mutane aqida wai shine zai kawo irin wayannan abubuwa Allah ya sauke Allah subhanahu wa ta'ala yace ya aiko manzonsa don ya zo ya zama rahama ga duniya don ya shiryar da duniya kaga shi dole zai zama shine mafi ilimi a duniya duka kuma shi zai fi kowa sanin littafin Allah don shi Allah ya zaɓa ya ba alƙur'ani shi ya yasa yake wa hadhihi mafati waɗannan mabuɗai a a'lamul kalki bi kalamin lahi wanda ya fi kowa a cikin halitta ya fi kowa sanin maganar Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina qara inna Allah indahu ilmu sa'a lalle sanin yaushe za a yi alkiyama yana gun Allah Inda a gunsa sanin yaushe za a yi alkiyama yake babu wanda ya san yaushe za a yi alkiyama ku rika shigowa ciki saboda kofa wurin sun sun zo sai kun gane to akwai bayani da za mu samu a cikin shar'a bari mu bi wannan gundarin a guguje sanin yaushe za a yi alkiyama sai Allah turawan duniya da sun yi taɓa yin ittifaki akan za a yi tashi alkiyama a shekara ta kaza ko kuma yanzu shekaru da yawa suna nan sun wuce ba a yi ba to ƙarya suke don haka kar ma su sake kiɓa wata ƙaryar gobe ka yadda wai nazilul ghaiz Allah kuma shi ke saukar da ruwan sama wanda yake mai amfani ba wai ghaiz ruwan agaji da yawa wani ruwan za ka ga ya sauka amma ba zai bada fa'ida ba to Allah shi ya san mai fa'idan shi ya san kuma wanda ya saukar don koro ko don wa'azi ko don gargadi kawai domin ba kowane hadiri ne in ya zo zai dace da yadda kake so ba to amma shi Allah shi ya san wanne ne hadirin rai wanda zai zo ya agaza wa bayin Allah ya tsirar musu da tsiro ya zauna a tafakensu wanda za su sha su shayar wa ya alamu ma fil shi ya san abin da ke koyi a cikin mahaifan ya mace ko mata ne ta ɗan adam ko ta dabba ko ƙwari Allah ya san menene ta kumsa amma babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ma akwai bayaninsa a ƙasa insha Allah wa ma tadari nafsun ma za ta kasibu gada babu wanda a rarar suka ce daga nan wai sai ga daddaki zo <laughs> wai babu wanda ya san menene zai yi gobe menene zai yi gobe to wai tun da baka san me za ka yi gobe ba ya za ka yi kasan na wani ba fa wai menene za a yi gobe ba ran kowace ma bata san menene za ta aikata gobe ita kanta bata sani ba balle ta san wanda wani zai aikata kaga ba ma cewa ba ba wanda ya san me za a yi gobe ba ba wanda ya san me zai yi to ashe tun da baka san me za ka yi ba jahiltar na wani min babu auda, ko to don haka babu wanda ya san me zai faru a gobe sai Allah kai kanka baka san me za ka yi ba eh ta yiwu ka ce a gobe na yi alkawari insha Allah in dai har Allah ya kai mu da rai da lafiya in na karya zan shi fita kasuwa kasuwar som in je in sari rake kamar da mai uku don ina da jarin da mai uku gobe kuma Allah ya da abin da zan yi kenan in na gama kuma na sai ga su zan sai kaza in sai kaza ba tunanin ka kenan ba to gobe din da kake tuna zaka ka yanyan karke kila nan za a kasta itacen kabarin ka ba eh hmm. ka sani ne hmm. ba ka sani ba ko kuma a tashi da mutuwar matarsa sai ka je ka sai da mai rake ka kasa eh to Allah shi kadai ya san me za ka yi gobe kai dai kawai kana ayyana kaza zan yi in ya dace da abin da Allah ya tsara maka shi kenan sai ya yi faru amma ba ran da ka san menene za ka yi gobe balle abin da wani zai yi ba wawa kamar mai zuwa ya durkusa wai a duba mu eh wani bawa Allah muna tahowa jiya a mota direba suke cewa wai don yana da yar harka da yanzu harkar ta tsaya mutanensa iyayensa suka sa shi a gaba wai sai ya je gun mai kaza da kaza nan eh, eh wai shi a gano suwaye ne suke rusa masa arziki ya ce shi ba wanda zai rusa mara arzikinsa sai wanda ya bashi don haka da sanda ya bani ina samu kuna samu kun taɓa cewa mu je mu gano wanda ya bani sai yanzu da kuma ya karbe sai ku ce sai mun je mun gano waɗanda suka samun hannu su ce wallahi in dai mu muka yi haka sai an je sai bi su aka je aka dunduma shi suwaye ne ya ce ah, ni ne mana wane sai kira sunan shi ya ce suwaye ko in ban da ni da kuka rufe yi ne wa ne to kai dai ka faɗi ce waye ne waye ne ya ce ni ne wa ne sai kira sunan shi suka yi suka yi waye ne ya ce ni ne wa ne sai kira sunan shi aka aka aka hakura aka buɗe shi a shi ne kawai ba kowa a gurin ya fito ya ce to ni ne nan na hana arziki don ni ne kawai ni an ce mu waye na ce ni ne to sai ne kuma kuna so in je ta kiran mutane ku zo ku samu gaba da jama'a ko to amma karar yadda kuka yi haka aka da aka lulluga wasu suka rika cewa ai su ne suka yi masa kaza su suka yi masa kaza su suka yi masa kaza shi kuma ya zo ya je wajen su ya ce wallahi na sani karya ne don haka ni ba wani wanda ya mun kaza mu ba Allah ba wanda ya kar na ku yi tsammanin ni na rike kuka ba wallahi na san kawai ba wanda ya nemi sai Allah eh Allah ya sauri wai mutum ya je wai ya haɗu guna gaban wani wai ya gaya maka me za a yi kai ka je gun Allah kenan ba wawa fa kamar wannan fa wautar duniya a nan ta ƙare ga'o in dai ana ce maka akwai wani wanda ake ce kan ga'o to wannan shine nan zaɓantaka ta ƙare mutum ka je wai sai ya gaya maka me zai same ka me za ka samu ta ina za ka yi ka samu suwaye ne suka faru kaza kaza me ya haddasa kaza to shi ya san shi ma kansa ya san sirrin kansa ba balle ya san sirrin ka kai da ka zo yanzu guji Allah ya sauri wa ma ta dari nafsun bi ayi ardin Mut, ba ran da ta san a wace kasa za ta mutu ba wanda ya san ina zai mutu gashi nan dai kai ka san dai a inda kake raye yanzu amma a nan za ka mutu sai an tafi da kai za ka mutu ko sai ka tafi da kanka ka je wani wuri ka mutu amma shi Allah ya san inda za ka mutu ya san gurbin kabarinka to waɗannan su ne mabuɗai na gaibu inna Allah alimun lalle Allah masani ne kabirun wanda yake kwakwafi abu bayan ilimi na zahiri sannan kuma shi masanin ba'ini ne al'alim bil zawahir al-kabir bil bawahi ya san abin da yake sarari ya san abin da yake boye in za ka nemi sauƙi nema abun Allah in za ka nemi buɗe ka nema abun Allah in za ka nemi taimako ka nema abun Allah Allah shine masanin menene ke gaba sannan ya san me ya shuɗe ya san me kake kai kuma ya san me zai zama alkhairi gare ka ya san me zai zama sharri a gare ka don haka ka nemi agaji a gunsa Allah shi ne mai agazawa kuma babu wanda ya fi kusa da kai a ko ina kake kamar shi duk inda kake shi yana nan ba sai ka ce kan da muna gari da na je gunwa ne ya taimake ni shi ko a ina kake kawai yana bugu kaga ashe babu wanda yake da sifa irin tasa ko ina kake kawai kira shi zai ji kuma zai amsa Allah ka taimake mu da fahimtar addinin mu musamman ma aqida yace fahiya kamsatar umuri waɗannan abubuwa guda biyar sanin ilimin yaushe za a yi alkiyama saukan ruwan saman ni'ima sanin abin da ke goye a cikin mahaifar ya mace sanin menene mutum zai yi gobe sanin inda zai mutu wannan duka Allah kaɗai ya san su malam yace al-awwal ilmu sa'a fa ilmu sa'ati mabda'u mafati mabda'u miftahu li hayatil akhirah wannan mabudi ne wanda za a fara wata rayuwar lahira mataki na rayuwar lahira don idan mutum ya kurma ya ji shi a barzaku to fa an fara samun matattakalar rayuwar lahira to shi ne mabudi na farko in za a bulla lahira to shi ne mutuwa shi ne ta alkiyama a nan ne za a tsaya a tantance kowa ya tafi gurin rayuwarsa ɗan wuta ya tafi rayuwarsa cikin wuta ɗan aljanna kuma ya tafi rayuwarsa ta har abada a cikin aljanna to a wannan sa'a ta alkiyama a nan ne za a yi wannan tantancewa wannan tantancewa da zafi take a ce to daga yau shi kenan ita ce jarrabawar ƙarshe gwaji na ƙarshe daga nan in ka faɗi to wuta in ka haye aljanna daɗin abun ita aljanna in an shiga ba a fita dama dama ma wuta in an shiga ba shirka akan fita idan kuma ka kuskura ka shige ta da shirka ita ma shi kenan ba a fita Allah yana son bayinsa. baya sa mutum a aljanna ya fitar kaga ba abin da ya fi zafi da a ce to tun da har ka ɗan yi aikin alheri kaɗan kuma ga sharrinka da yawa bari a ɗan sa ka aljanna kaɗan sai a hudda ka kai ka wuta da ba abin da ya kai haka zafi to amma 'yan wuta sai dai a musu kwalele a nuna musu gidajensu na aljanna ce kun ganan eh gidajenku ne ba ku ga sunayenku ba eh to gidajenku ne amma fa da kun yi aikin da aka ce ku yi to amma ba ku yi ba ku duba nan sai a nuna musu jahannama ce to yanzu kuma ga gidajenku wayannan gidajen naku kuma an baiwa wane da wane da wane amma ba face aka yi muku ba musaya ce su ma ga gidajensu na wutana kun ga sunayensu eh to an haɗa muku bala'in yanzu su sun karbi ni'imar aljanna ku kuma kun rike bala'in wutarsu a ninninka muku su kuma a ninninka musu don kowa yana da suna a aljanna yana da suna a wuta aka ce to kaje ka zabi wanda ka fi so da ka zo duniya sai ka zabi aljanna Sai ta aiki na alkhairi kenan sai a baka aljanna wutarka kuma a tara wa wanda ya zabi wuta aljannarsa kuma a ƙara ma to babu abin da yake musu zafi kamar kwalelen kallon nan su ga masu suna murna ga sunan su kamar nasu ne sai a juyar da su zuwa wuta to wannan ya fi nuni amma ɗan aljannan da bai yi shirka ba amma ya yi kaba'irar da Allah bai ya afe masa ba sai ya kona shi to zai je ya zauna a wuta gwargwadon adadin abin da ya ga ya dace da shi a matsayin foro na wannan laifi da ya yi ko na sa'a ɗaya ko na minti ɗaya ko na wuni ɗaya ko na kwana ɗaya wani wata wani shekara wani shekaru sannan a fitar da shi gwargwadon yawan girman laifin da aka sa ka wuta don shi gwargwadon daɗewarka matuƙar fa ba shirka amma idan akwai shirka a cikin laifuffukan to shirkar ta ana fita ita ba za ta bari a fito ba in an shiga har abada don ita shirka kafirta mutum take yi gungurungun amma sabon Allah baya kafirta mutum duk mutumin da ya mutu bai kafirta ba kuma to ba zai dawwama a wuta ba shi yasa ake so mu fahimci aƙida da kyau ita ce kawai za ta samu mu tsira daga jahannama ka gane wannan abun fa in na kuskura na yi shi ni da aljanna ba faufau sannan in na shiga wuta ba zan fita ba to in ka gane shi za ka nisance shi amma in ba ka san shi ba yanzu na sai a loba ka yanzu mutumin da yake da fahimta irin ta aƙida irin ta karatun sunna yaushe za a yaudare shi ga boka eh ku rika kula mana duk mutumin da kaga har bai wuce zuwa gun malami wai a duba ni a menene damuwa ta kaza kaza ko ni aka yi masa shi zai je durkusa a yi masa kaza a yi masa kaza to fa bai da aƙida ne wannan komi zai iya faruwa in aka ce je ka gunne wannan abun a wuri kaza zai gunne. in aka je ka je ka ka kewaye wuri kaza da kana tura da wannan zai je in aka je ka je ka ɗaura wannan duk inda za ka rabu da shi zai ɗaura to amma mutumin da ya rayu cikin inuwar kitabu wa sunna wallahi ba zai yarda ba kuma ko da wani irin mutane ne suka taru suna kwatanta masa ba zai taɓa karfa ba don me Dan ya fifita maganar Allah maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam akan maganar kowa shi yasa ba zai taɓa yadda da maganar kowaye ba in dai ta saba wa kitabu wa sunna to wannan wanda yake da aƙida kenan amma ilimi zalla ba aƙida to wallahi ganga ba zai ba ta da wani kauci ilimi zalla ba aƙida ganga ba rufi don ka karanci littattafai na fiƙi zuru zuru zuru kasa ga sunan ka iya luga bai fanni kaza duk amma ba ka da gida, wallahi za ka iya yi komi ba mamaki ma a same ka kana zana kaka. ko ka ce ai wannan ma wani fanni ne na musamman wani hadisi ya ce duk mutumin da yake kwaikwayon zane-zanen ƙasa na duban yaushe kaza yaushe kaza yaushe kaza to duk sanda ka ƙara ilimin ka ƙara bantarwa kanka kofar wuta duk sanda ka ƙara ka ƙara matsar wuta duk sanda ka ƙara ka ƙara matsar wuta sai Allah ne ya taimake ka domin wani buɗi ne zai iya zo maka wanda za ka iya ganin sirrin abubuwa a yanayin irin wannan ilimin wanda in ba sa a kai ba shikenan sai kai rubuta, Allah ya kare mu to babu ilimin da yafi kyau mu dage maka kamar ilimin aqida yanzu ku duba littattafan nan kafin mu zo makaranta su wallahi wallahi na tabbata akwai mutane da yawa wanda ba da ba su da fahimtar da suke da ita yanzu hmm? To amma yanzu ku duba da yawa mutane sun waye akan addinin musulunci sun gane shirme sun gane hakika. To duk waɗanda suka jahilci littafi na aƙida suka jahilci tauhidi to za a ga addinin musuluncin su wahala kawai suke yi domin ba ya da ginshiki. To ka bar kalmatu shahada a baya menene wani gini za ka yi kuma? babu sauran wani gini don kalmar shahada ita ce farko za ka shiga musulunci za a damka ma ta ce to yanzu ta rusa komi shekar da kai da sabon allah da kai da ka da zafe zafe da kai da duk wannan kalmar da ka faɗi ta rusa to kada ka kuskura kuma ka warware ta in ka warware ta kuma fa ka koma ruwa kafin mutane sun ɗauka kawai tun da shi musulmi ne an haife shi a musulmi shi kenan fa shi haka zai mutu musulmi kuma kaya ta gargaɗe mu din ya ayyuha allazina amanu taqulla haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimuna ashe akwai wanda za su mutu ba musulmai ba shi yasa Allah ya gargaɗe mu akan haka mu dage ma kada mu kuskura mu mutu ba muna musulmi ba akwai wanda za su mutu ashe ba musulmai ba ne ba su sani ba yanzu haka akwai waɗanda ana ganin su kamar su arna ne yan iska waɗansu kuma ana ganin su manya ne malamai alhali kuma kafirai ne waɗannan ‘yan iskan kuma wani ma baya shirka sabon Allah so yake to wancan mai riga da rawanin mai shirka a boye agun Allah shi har ne ne wannan kuma mai kaba'ira ne ne sabon Allah ne yanzu mutumin da kaga yana ta shan wiwi yana son shi da malamin da yake zaune a gaure waye za ka ce ɗan iska a cikinsu to wannan malamin a zaure yana duba yana laya eh yana kulumbotai yana rubutu da allon ƙarfe eh, eh yana ina irin abun nan wanda dinka da mana ke fita ko ne ne wanda za a shi kamar yar madafa ya fito a gar har da shi fa suna haɗawa su yi wani abu to yanzu wannan shi ba ga mushiriki ne shi yana zaure da rawani da komi ga tarbi amma mushiriki ne wancan kuma wiwi yake ta wiwi in ka sha ka zama kafiri ka zama mai sabon Allah ka sha giya kuma Allah zai kama ka idan da shari'a musulunci ake za a ma bulalo shi kuma mushiriki kafiri ne to kaga mutane ba su fahimci wannan ba aqida ita ce za ta koya maka ka gane menene in ka yi shi ka zama arne mun mutane yanzu sun ɗauka mai tsafi jarumi ne wani akwai tambaya wani akwai sihiri asiri kai wai asiri su asirin nan sun ɗauka wani abun gwaninta ne kuma larabci ne aka suka kasa gane suka ce wai asiri asiru ne ai kuma wala yuflihu sahiru mai sihiri kuma ba zai taba shiga aljanna ba alfalahu shine shiga aljanna to wala yuflihu ba zai taba shiga aljanna ba haitu ata ta inda duk ya fito ko al malanta ya fito ko abokantaka ya fito ko a garin musulmai ya fito ko a garin arna haitu ata ta inda duk da ya tsabi ya bullo muku ko gidan su malam yake ko gidansu su yake ko gidan su waye yake in dai ya yi tsafi to shi ba musulmi ba ne kuma ba zai samu falahi ba ba shi ba aljanna sai in ya tuba kafin ya koma ga Allah to shi kuma tuba daɗinsa kenan in ka tuba kafin ka kai ga gargara Allah zai karbi tubanka duk aikin da kai kuma in ka tuba a kansa Allah zai yafe maka tuba tana da amfani tana taimakon bawa kuma idan kana laifuka da yawa in kana laifuka da yawa laifin da ka tuba a kansa Allah sai ya yafe maka shi sauran kuma tunana. ba wai in kana kaza kana kaza ba in kai kaza ka tuba ce tun da baka bar kaza ba ai Allah ba zai karbi ka akan kaza ba duk wanda ka tuba Allah sai ya ake maka wannan din kuma yana jin ka wancan shi ma sai ran da ka tuba shi ma in ka tuba kuma Allah zai karba don haka Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu mu dage mu rika karatu karatu mu san aqidan mu mu gane inda muka dosa waye Allah wani aiki ne cancanci sai Allah kadai waye a waye wanda ya kamata mu bi wanda shine jagoran duniya duka shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ilmu sa'a mabda'u miftahun li hayati li hayati al-akhirati ko wa sumiyat saa an kirata as-sa'a bihadha da wannan suna a saa a sa'atun azima haka ne domin me wata sa'a ce mai girma ya haddidu biha jami'an nas Allah yana togaciya da ita wa dukkan mutane Allah yana yi wa mutane togaciya da alkiyama da sunaye daban-daban وهي الحاقة وهي الواقعة وهي الساعة duk wannan sunayenta ne. Ilmuha iliminta inda Allah yana gurin Allah, yaushe za a yi ta sai Allah. La ya dari ahadun mata ta babu wanda ya san yaushe za ta tsaya illallah azza wa jalla sai dai Allah mai girma da ɗaukaka game da alkiyama kenan sai gaba ta biyu asani tanzilul ghaib saukar da ruwa liqaulihi wa yunazzilul ghaisa saboda abinda ayar ta faɗa kenan al-ghaisa masdaru ainihin al-ghaisu din masdari wa ma'anahu izalati shidda ruwan da zai zo ya kore muku matsala wal muradu bihi abinda ake nufi da kore matsala al maqaru shine ruwan sama li'annahu yanda shani yake bil madari tazulu shiddati al qahar domin da ruwan sama ne tsananin fari yake gushewa wal jadab da fari mai tsanani wa idza kana huwa allazi yanzilu al ghaytha idan har Allah ya kasance shine mai saukar da irin wannan ruwa mai gusar da matsala kana huwa allazi ya'lamu waqta nuzulihi to ashe zai zama shine ya san yaushe ne zai saukar da irin wannan ruwa mai kore matsala iyakacin ku idan har ya tsananta gare ku ku ta roƙonsa ko وهنا نقطة eh, wannan a wurin akwai nukta kala yake wai nazilul ghaib na to na ji wani wuri ko wal madaru nuzuluhu miftabun li hayati al ardi bin nabat ace shi ruwan sama mabudi ne na rayuwa a nan kasa don da shi ne ake rayar da kasa ta tsirar da tsirrai idan ba Allah ne ya kawo ruwan sama ba, to ba za ka buɗe dukkan wata ni'imar da take ɓuɓɓugowa daga ƙasa ba. Mabuɗi ne na ni'imar da take fitowa daga ƙasa. Wabi hayatin ki ya kuno khairan fil mar'a waje jami'i ya ta'allaku bi ibad. Yace da waɗannan tsirrai ne ake samun alkhairin dukkan makiyaya da dukkanin abin da zai ta'allaka da maslaha rayuwar bayin Allah. Idan ba haka aka yi ba babu wata makiyaya da za ta tsirar da kayan iyo, babu wata makiyaya da za ta tsirar da abin da bayin Allah za su kiwata, babu wata gona da za ta tsirar da abincin da bayin Allah za su ci. ashe anan yace akwai nukta wanda Allah yace wa yunazzilul ghaitha wa lam yaqul wa yunazzilul ma'a kun ga hikima ta Ubangiji da ya ce na yunazzilul matar domin al-matar ismun jami suna ne da ya gane dukkan ruwan sama sunansa al ko amma ba dukkan sa ne yake zama ghaisu ba shi yasa sai ya ce wa yunazzilul ghaib illa iyaka ne hasashe ce za a yi ruwa ko in ya hango shi a waida sai ce za a yi ruwa li'anna al-madara ahyanan yanzilu wa la yakunu fihi nabat akwai ruwan da za a yi shi amma ba zai tsirar muku da abin da kuke bukata ba fala yakunu ghaisan baya zama ruwan saman kore fari ba sai dai ruwan saman bala'i watakila ma ya zo ya katse kan da kuka yi ya bar muku gurin fako ko ya turo muku yashi ya mai da gonar taka rairai to kaga irin wannan ruwan sama a gurin ka babu maganar rai a wajen wala ta ya bihi sannan ƙasa ba ta rayuwa da shi wali hada sabata fi sahih muslim don haka ya inganta cikin sahihu muslim laifati sanatu Allah iru ba wai shi ne ƙari ba don ba a muku ruwan sama ba inna masanatu an tumbiru wala tunbitu la'ardu shai'a shi ne a yi muku ruwan saman amma kuma gonaki ba su ba da amfani ba to wannan shi ne ƙari Bari babu kamar a ce ba a samu amfani ba bana ba bari amma kaga ba amfani yi shi ne fari an gama fari dai abin da ake kira sana shine alkahabu fari wannan gaba ce sai gaba ta uku tsari ilmu ma fil ba wanda ya san ilimin abin da yake goye a cikin mahaifar mace, li qawlihi don fadinsa da yake wa ya'lamu ma fil ai arhamul ina mahaifar ƴaƴa mata wa huwa azza wa jalla ya'lamu ma fil arham Allah mai girma da daukaka shi ya san abin da ke boye a cikin mahaifar ƴamace ai ma fi butuni um, ma fi butuni al ummahat abin da ke boye a cikunan ƴaƴa mata min bani adam wa ghairihim ‘ya'yan Adamu ne matan ko kuma ‘ya'yan tumakai ne ko ‘ya'yan awaki ko ‘ya'yan dabbobin daji ko shanu ko raƙumma. Ko ma dai wace ce in dai mace ce ta dau ciki, to ba wanda ya san menene ciki ne za a haifa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muta'allaqul ilmi amun wannan ilimin da ake magana ya ta'allaka ne da ilimi wanda yake ammi ba ilimi wanda yake kafi ba bi kulli shay ilimin da ya game kowane irin abin da ya shafi abin da ke boye a cikin shi Allah ya san shi ya san waye ne ya san ne zai zama ya san inda zai rayu ya san ne zai samu ya san me zai samar ya san me zai yi ya san me za a mar ya san ya san yaushe zai sauko ya san yaushe zai koma ya duk Allah ya sani duk ilimi wanda yake na kwakwaf game da abin da yake kunshi a cikin cikin shi Allah ya san ko menene fala ya lamu ma fil arhami illa man khalaqaha ba wanda ya san abin da ke goye a cikin mahaifa sai wanda ya halicci mahaifa shi ne azza wa jalla mai girma da ɗaukaka fa'in kulta malam yake in dai kake don na san ba mamaki yanzu zuciyarka kariya ma in ji malam kace to yuqalu to ai yanzu kuma ana cewa innahum saru ya'lamuna sun kasance yanzu likitoci suna gano Azakar min al'unsa sai ku gane cewa eh matarka tana da ciki kuma ɗa namiji ne ko kuma a'a ya mace ce firrahimi a cikin ma'aifarta su auna su gani ko kuma e tana da cikin wata kaza fa hal hadha fahihun to shin hakan e haka din ne kuwa suna ganowa malam yake na ƙulu to ga abin da za mu ce maka inna hadha al-amra waqa'a eh to ai hakan ya faru ana gwadawa kuma haka din wala yumkinu inkaru babu yanda za a kace a ƙarya ne ba su gani ba tunda Allah ya riga ya yi halittar haka kuma sun auna sun ga haka haka ne lakin nan la lamuna, zalika illa ba da takwilil jamin wa zuhuri eh, au sun gano haka ba su gano ba sai bayan da Allah ya gama halittar yaron ya maida shi namiji ko ya maida shi mace sannan na'ura ta nuna musu haka ne ko ba ka ba amma a ce ranar da aka zuba maniyin akwai wanda ya ce ya auna ya ga namiji ne ko ya gama ce ya ce ko shakka babu da sun auna sun faɗa kuma an haife shi an ga haka ne haka ne to amma ba su ga hakan ba sai bayan da Allah ya sanya masa mazantaka ko ya sanya masa maketaka sannan suka gani to don haka wannan ma ba ilimin da za a ce gaibu ba don sai bayan da aka gama sannan kuma sai aka nuna musu wani janini awal don shi an kayi a ciki yana jujjuyawa hali bayan hali shine walin ukura la ya ya'lamuna ba su kan waɗannan halaye ba fala ya ya'lamuna mata yanzu kuma ba su san yaushe zai sauko ba wala ya Iza na gana ila mata yabqa hayyan kuma ba su san idan ya sauko duniya a ina zai rayu ba wala ya har ya kunu shaqiyan hau sa'idan ba su sani ba ɗan iska za a yi ya addabi duniya ko mutumin kirki za a yi ya taimaki duniya sun san wannan ashe ba wanda ya san me yayi ake boye a nan sai Allah wannan sirrin sai Allah wala ya lamuna hal yakunu ghaniyan am faqiran ba su sani ba babban mai dukiya za a aiko ko ta kadari matalauci mai roko ba su sani ba ila ghairi zalika har zuwa abin da yake dai gashi nan kala-kala daga cikin halayen da ba su isa ku sani ba min in majhula daga irin halayen wannan dan tayi wanda yake abun jahilta duk abin da yake cikin ya mace sai Allah ka dai ita ma ba ta san me ba ubanta bai san me ba ku duba sirri irin na Allah mace ita ce ɗanta ne amma ba ta san sanda ake maka ido ba ba ta san sanda ake hanci ba ba ta san sanda ake mata baki ba ba ta san sanda aka yi hannaye da ƙafafu ba ita dai kawai tana ɗauke da abu ba ta san hali bayan hali ana caccanja masa tsari amma ita ba ta sani ba mun ta cewa ba ku taɓa jin wata ta ce ah baban awon tsaya tsaya tsaya na ji ana yin hannaye ba eh ko akwai wanda ba ta ta taba cewa ana na ana ana yin hannu ko kafa na ji an kasa kai akwai babu ita kanta bata sani ba kawai tana dai dauke da abu to wannan ɗan da za a aiko shagidaɗɗe za a aiko shi ko ƙerarre mai cikakken biri ba a sani ba sai Allah kaɗai wani idan da an san waye da tun yana jariri ya kamata a murkushe shi zai zo ya cika duniya da bala'i amma a yi ta tarairayar yanzu ana koran masa guda eh? alimu zai shi a yi ta masa gata kuma yawancin yan iskan nan an fi musu gata waɗansu a musu gata a yi musu gata amma suka tashi su saka duniya da ziya. to amma shi Allah ya san menene dama ya yi hakan ne don ya zama wa'azi a duniya to wannan kina a ina muke idan aksar muta'alliqa ne fi ma ya ta'allaqu bil ajinna yawanci ilimin da ya ta'allaka dangane da abin da ya shafi yan tayi majhulun lil khalqi abun jahilta ne ga halitta sai Allah kaɗai ya san shi ah. Ah. fi العموم wa قوله ويعلم ma في الأرحام gaskiyar al'amari wanda ya gane shine da yake ya'lamu ma fi arham ya san menene yake a cikin wannan mahaifa amma ba wanda ya san me sai shi ne sai gaba da hudu Ilimin wafi da baji sanin me zai faru gobe wannan ma a bar wa Allah ma ba da yaumika in baka san gad ba to ne bayan wannan yinin da kake ciki na yau bayan wannan asabar din wani yinin da zai zo a ce maka lahadi shi ake nufi rad liƙaunihi wa ma ta dari nafsun ma za ta fi babu ran da ta san mai zai ta aikata a gobe Wahaza, haza mai tabul tafi fil mustaqbal wannan kuma buɗin aikin ka na gaba ne me za ka aikata gaba mabuɗinsa wanda ya san shi sai Allah sai in ya buɗa ma ya ga abin za ka yi ba shi ba ba wanda ya san me zai yi wa idza kana al-insanu la ya'lamu ma yaktubu li nafsihi idan ku har dan adam bai san menene zai yi wa kansa ba fa adamu ilmihi bima yaktubu ghayruhu aula ashe ka kasa sanin me zai me wani zai yi yafi in dai har ka kasa gane me za ka yi gobe to ashe rashin sanin me wani zai yi gobe ya fi ma dacewa da danganta ka da shi baka san naka ba ma ya za a yi ka sannawa ya kamata da a ce naka ka sani to sai in ce ma to ni fa to naka ma baka sani ba kalle ni wani yana tallar kwayoyi magani sai wata ta kira shi wai maganin mura wallahi tari kawai ya gama shawara ina shi ma sai da ya gama sa ya zo wai ya ɗauko zai ka mata ce kada Allah ne kana sai ya shawo ya abu a shawo ne ne lekki damji lekki damji shahara ɓada ke wargoma to ga irin wannan kai ma ga nan kana fama baka san me za ka me zai same ka baka ce kat wannan shi ne? kaga akwai matsala to baka san sirrin kanka ba sannan ni in zo ka kalle ka san sirri na wai ba ma kamar wanda za a ce kawo kuɗi za a maka kuɗi ba fawawa kamar sa wallahi ɗan nakan shi shi din zai ce wai ka kawo sai a maka mai yawa Eh? to kuma shi ne ya sa ya ce in baki nawa kaɗan kai da kake kuɗi kuma ka ce za a biya ka da kuɗi an ba wani abun lura a nan in dai har kuɗi nake yi yaushe zan yi kwaɗayin naka dubu biyu ko uku ko hudu ko miliyon ɗaya kai kuma a maka kwali kwali wai lakin lauka na ƙari idan da mai magana zai ce ana a alamu ma fil A ha kanna kan na san me zan yi gobe Sa'a za mu ilar makani al gobe wuri ka zan je au aqrabu ko kuma gobe karatu zan mafi. au a aqaribi gobe na yi a zan je in ziyarci yan uwana kulu naqulu qad yajrimu bi annahu sayamam lalle ya riga ya yi azama a kan zai yi hakan walakin ya hulu bai na huwa bai na al'amari amma yana iya yiwuwa wani abu mai hanawa sai ya zo shiga tsakanin da abin da ya niya kuma an shayi zai iya yiwuwa ya je ya yi hakan kuma zai iya yiwuwa wani abu ya jilma wanda kuma dole a kure yi wannan ne to alkhanisu ilmu makana eh ilmu makanin eh, eh, ilmu sanin a ina mutuwar mutum take me ya ajalinka a ina za ka kwanta Matsa gurin mutuwa a ina ne bi kaulihi wa ma tadari nafsun bi ayi ardin mu. rai ba ta san wata ƙasa za ta je ta mutu ba ma ya dari ayi ahadun hal ya mutu fi ardihi ba wanda ya sani a ƙasarsa zai mutu au fi ardin ukura ko a wata ƙasar daban fi ardin islamiyya a ƙasar musulunci au arzul kafir ko kuma ƙasa kafira haluha wanda mutanen ta arna ne a ina baka sani ba wala ya dari hal ya mutu fil barri au fil bahri au fil jawi bai sani ba shin a tudu zai mutu ko a ruwa ko a sararin samaniya bai sani ba wa haza sai mu mushari kuma wannan duk an sha gani masu mutuwa a tudu masu mutuwa a ruwa masu mutuwa a sama an sha gani don haka kai ka san a ina ne kake a wani bangare za ka mutu don dole ɗayan waɗannan dai zai faru ko ka mutu a tudu ko ka mutu a ruwa ko ka mutu a jawo sararin samaniya don babu wani wuri in ba wannan ba to a ina ne za ka mutu baka sani wannan shi kuma Allah ya sani Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai za a bar wa wannan ilimin wala ya dai bi ayi sa'atin ya mutu kuma bai san wace sa'a zai mutu ba karfe kaza da minti nawa za ka mutu ba ka sani ba li'annahu idza kana la yumkinuhu an yadriya bi ayyi ardin yamutu idan har bai yiwu ya gane a wace kasa zai mutu ba wa huwa qad yatahakkamu fil makan to lalle ko za a hukunta masa bai san ma kuma a ina ne ba wa kadhalika la yadri bi ayyi zamani ko bai san a wani zamani ba wa sa'a bai san wace sa'a ba ke ya mutu zai mutu duk wa'annan mutum ba zai san su ba fa hadhihi khamsa waɗannan al'amurra guda biyar iya mafatihul ghaib su ne mabutan gaibi allati la ya'lamuha illa Allah wanda ba wanda ya san su sai Allah wa sumiyat mafatihul ghaib an kira su da wannan suna mafatihul ghaib li'anna ilmu ma fil arhani miftahul li hayati dunya domin sanin ilimin abin da ke boye a cikin mahaifa to wannan mabuɗi ne na rayuwar duniya don ka san waye ne a cikin wannan gurin a kunshe sannan kuma in ya kauko duniya me zai zama wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gadan miftahun lil amali mustaqbal wannan kuma buɗi ne aikin da za ka aikata zuwa gaba wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut rai ba ta san a wata ƙasa za ta mutu wannan kuma fa miftahun li hayatil akhirah mabudi ne na fadawa lafiya li'annal insan idza mata domin ɗan adam idan ya mutu da kala alamul akhirah ya shiga wata duniyar karshe duniyar karshe wata baga bayanin ilmin sa'a bayanin ilimin alkiyama ya gabata wa tanzilul ghaib bayanin saukar da abin da ya shafi ruwan sama mai amfani wa tabayyinu anna hadhihi wa haka ne ko وتبيين أن هذه المفاتيح تكون بيّن شيوا للي وإن مبودي كلها dukkan nesu, مبادئ لكل ما وراء ما وراءها wato suna nuna shine farkon abin da zai faru a kan abin da sun sai biyu baya domin rayuwar ɗan adam a duniya mafarinta cikin mahaifa ko rayuwar lahira kuma mafarinsa mutuwa rayuwar aikin da za ka yi gaba ka gane me za ka yi daga gobe shi ne gobe ita ce gaba ta farko jibi gaba ta biyu gata gaba ta uku watan nan gaba ta kaza shekarar nan shekara ta gaba har ƙarshen rayuwa haka ne ko ba ka bane to haka al'amuran suke inna Allah lalle Allah shi alimun masani yake kabirun mai sanin kwakwaf wanda zai baka labarin komi filla filla ثم قال عز وجل أنا زعمت Idan kuka dage kuka rike aƙida to za a samu bokaye duk za su daina, za ku ba, man kuna zuwa gurin su kun taimake su ba za ku bari ba. Malaman tsibbu duk za ku ƙari, an in ana karatu a ƙida ana fahimtar ta wani wani malami ne zai in ka zauna tsibbin ka yi ka zauna ka zauna ba wanda zai zo ba dole ka ɗaukar sanya ba ka tafi gona eh eh to a kasuwar in an same ka da ƙidar ka me zai faru akwai wanda har yanzu muka haɗu kunya ta yi. daga nan ba mu baya mun magana ma yanzu sun san da na zo garin nan bai san ne bai zo ya zame ni a rufa ya zauna ya fito da wani abu zai gashi gashi gashi to bai ji daɗi ba dai eh daga nan dai har yanzu in ya gan na taho daga wannan layin sai ya kauce eh? Allah ya kai Allah ya ji gaman can bawan Allah ya ce malam kuna kokari kan wallahi mun sani gaskiya kuke bari amma mu kuma yanzu kun rage mana kasuwa wallahi sai yaran da da muke harka da su duk sun bari wallahi amma kuna kokari kan amma mun kan gaskiya kokarin na ya kashe mana kasuwa ai ba matsala in dai kudin ma ya kamata da ku gane tun da dai kun ce gaskiya ne to ya kamata da a bari to haka ne abin da ka tafi kana yi ne barin wajen ne yi eh, wai tsarin ne amma tabbas haka ne to yanzu ya rasu na fata Allah ya ji kansa ya gafarta shi mutumin kirki ne ka. shi kan ba za ku yi rigima da shi ba zai tare ka da fara da komai ku gaisa ku zauna kuna ta tsaki kuma za ku fahimci juna kuma to amma fa kuma shi aikin sa kenan <laughs> eh gaskiya muna kokari don kokarin da kuke yi mu za mu ga yin irin shi gaskiya to amma kuma hukun kashe mana kasuwa malam a rika ganin sama sama eh, duk yaran da suke dan zuwa gurin malla yanzu duk sun daina ce eh, to dama in sun ɗauki a koya musu addini nan ma za ku samun Allah duk wanda ya zo ka koya mar sallah Allah ya da ba mamaki wata larabar ne zo ya baka sadaka kuma kila fiye da wancan kuma halal sai to to ba sai na koyi ilimin wannan din ba to ainihin ilimin wannan din ne na koyarwa ne babu wannan din ne muke dan samu albarkar makarantar dai ka ji kawai albarkar makaranta kuma ba ilimi da za ka koya wa mutum ya gane sallah gane tauhidin sai gane komi Allah ya sauri ana ya gama to gaskiya mu dage yanzu haka ma fa kusan haka wai har yanzu fa akwai wanda suke da wannan akida wai ɗanka a gabanka a yanzu a halin da ake ciki yanzu wai ka ɗauke shi ba ka ya koyi ilimin zamani ba baka tashi ya tsaya ya yi islamiyya ba baka tsaya ka tabbatar da waye malamin qur'anin da yake koya maka qur'ani ba yanda muke da malaman qur'ani wai ka dauke shi wai ka jefa shi wani gari kuma in ya je ya dawo baka canza zani ba shi ke nan kuma in ya dawo ai ya sauke daga ya dawo ya sauke nan kawai ne ko ya fada kasuwa ko ya koma temple din matasa abokansa sai kama gari to me ina amfanin zuwa Eh, ya sauke ƙur'ani ya aje kenan ko ya sauke shi ya aje eh? ai ya kamata in har ya yi wannan din ya dawo to ya tabbatar yana kuma ilimi in ba ilimi ka wannan karatu ne kawai ba wai shi ne wanda zai kai da shi aljanna ba har yanzu wai aƙidar nan ita ake ka dan ɗanka ya tafi baka san inda ya yake ciki ba wace aƙida ya tsinta a can menene ya faru wannan lokacin yanzu gaskiya an wuce nan ya kamata mutum ya gane amanar da Allah ya bashi kullum kana kula da ɗanka ka san me yake ko kuma ka tabbatar da wanda ka kai wa ɗin eh tabbas yana da aƙida ɗanka zai samu aƙida mai kyau to wannan insha Allah za a samu fa'ida amma ba ingantaccen mutum ba ka ɗebi ɗanka ka jefar ya kwana ba ka gan shi ba wata shekara ba ka san hali wata rakin ya dawo ba za ka iya lankwaka shi ba wallahi in ya kangare akan abu so in ya dawo bayan da za a yi ka maido shi kan titi da ne ba wani maganar aƙida ba komi za ka iya tura yaron ka mai duguri ba ta wani ina ne ya tafi aikin ƙura'ani kawai aka damu da shi ba wata aƙida da za a tusa wa yaro amma ba yanzu ba yanzu aƙidu ga sunan kata-kata yaron ka yanzu nan sai ya dawo maka da wata kangara ya rika ka da kai da kuwarsa duk ma ku ba mutanen kirki ba ne sannan kuma in ya dawo ya sauke shi ke na an watsar da shi ai na na sauke haƙƙin da yake kai na na kai shi makaranta ya yi sauka an yanka babu to me ya sani a aƙida babu me ya sani a hukunce hukunce babu sannan kuma ana so yaro ya san hukunce hukunce san ka'idodi kafin a ce ya kai ga balagar da za a buɗe masa fayil wannan ko muna ta karantawa a littattafan mu tun muna tun ƙananan littattafai da muke karantawa har zuwa manya to yana da so mu gane 'ya'ya amana ne a mu jefar da su haɗari ne jefar da su haɗari ne yaron ka da ya gagare ka ya kace wannan jarama da ta fi can inda ba ka kusa to a can ne wai zai gyaru to Allah ya sauke sai ya dawo kaga ya sami ilimi baya ma bin inda ake karatu da yawa akwai ministrin sun dawo ya ga ba sa kula inda ake karatu sun tsani gum saboda can din an cuccusa musu wata aƙida malamin su dama ba mai son ilimi ba ne ce ku riƙe ƙur'ani kawai ku riƙe ƙur'ani kaga ka kashe ɗanka ka raba shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauke sallu ala nabiyyi to in Allah ya kai mu ranar asabar rana ita yau kenan akwai walimar da aka gayyace mu garin malabu in Allah ya ta. shi ne muke son mu fara sanar da jama'a tun yau domin a yi shiri fiye da yadda ake shiri a da sannan kuma a ɗauka cewa kamar yadda sahabbai suke gangani in za ku tafi jihadi mu ma mu ɗauka jihadi ne a kunmu domin wannan shi ne ɗaga musulunci a ga tawaga na masoya addini sun zo don ziyartar 'yan uwa a matsayin zuwa nasiha wannan ba ƙaramin jihadi ba ne don Allah mu ba da haɗin kai mu halarci wannan gari na Malabu fiye da yadda muke yi. Mu taimaka mu yi jihadin nan da dukiyoyinmu da jikinmu. Mu ba da rayuwarmu ko da mutuwa ce ta same ka kamar shahada ne. Domin hanyar zuwa ilimi ko yaɗa ilimi hanyar aljanna ne. don haka mu daina kalla a irin waɗannan fagaje ku duba ne yadda muke ta magana a kan aƙidan nan wani wuri fa ba a san irin wannan tsarin ba mutane har yanzu suna nan suna zaune kawai in ka musulunta dai haƙi kenan mutuwa aljanna sun ɗauka haka ne to yana da kyau in ka gane alkhairi to ka yarda kana so wani ma ya gane wannan shine musulunci Allah ya ba nasara wanda yake da ainihin taimakawa da mota eh, ya taimaka wanda zai taimaka da kuɗi domin a ɗau mota akwai 'yan agaji da za su yi wannan aiki insha Allah wanda yake da niyya zai je to shi ma yana iya himma ya ɗan tane dan abunsa ko kaɗan ne sai ya bayar a wajen wannan 'yan agaji wanda su kuma za su harhaɗa sai a samu motoci kuma a nan ne za a yi mahaɗa insha Allah ko da ka samu kana da motar kanka ya kamata ka zo nan domin wani zai shiga sai a tafi tare domin kun ga yanayin yadda halin yake yanzu kar mutum ya tafi shi kadai fiw-fiw ya bi hanyar daji shi kadai kamar yadda ake yi da a tafi cikin tawaga in sha Allah cikin amincewar Allah sababin hakan sai kaga Allah ya tsare an je lafiya an dawo lafiya Allah ubangiji ya ba mu nasara kar halin da ake ciki yanzu ya sai ki ta saka ce ka ba za ne ba ai mutuwa ba a tsere mata a ko ina kake za ka abin da Allah ya kaddaro maka sai ya same ka kar ka manta akidar da ka karanta al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi Allah ya mana gamdaka ta rana ita yau insha Allah من يوم الله صلاتي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين